Assalamu alaikum masoya barkan ku da sake kasancewa tare da Arewa Fat a cikin wani sabon bidiyo na labaran Kannywood. To, muna dai da muhimman labarai guda biyu masu jan hankali da kuma wazantarwa, da kuma ƙarfafa gwiwa. Kowanne da ma'anarsa. Za mu fara da wannan na farkon Insha Allah ranar Talata za mu gabatar da addu'ar bakwai ta Hajiya Saratu da so a Tret Pair da ke kan titin Zurot Kano. Za mu yi wannan taro ne tun karfe biyu na rana zuwa yamma, saboda haka muna gayyatar duk wani jarumi ko producer ko darakta ko editor ko script writer da kuma wane ne inda kana cikin wannan masana'antar tsakanin to muna gayyatar ka domin yin wannan addu'ar. Allah ya bada ikon zuwa amin sako daga ƙungiyar jarumai ta Kannywood Hausa Actors Guild mun gode wannan sako ya fito ne daga wurin Umar Hashim wato Lawan Ahmad jarumin Izaso a labari na biyu inda ake cewa bayanai sun tabbatar da cewar wannan wani masallaci ne da wani basaraki a ƙaramar hukumar gasal a jihar taraba ya ba da umarnin a rushe shi to ko me ya yi zafi hausa sukan ce dukkan abin fa da ya zafi maganin sa Allah za mu kawo muku dalilin da suka sa wannan basaraki ya aikata wannan abu ko mu ce ya ba da wannan umarni duk da mun samu labari cewa a wata jihar arewa abin da ya samu ka a wata jihar arewa ba mu riga mun tabbatar ba yana labarin da yana da alaka da wannan inda a jiya juma'a kenan a wani ƙauye ba a samu damar yin sallar juma'a ba ba don komai saboda rikici da ya barke na akan liman ɗin dalilan duk da suka haifar da waɗannan matsaloli za mu yi ƙoƙari mu kawo muku su domin a yaushe mu kawo muku labarai tabbatattu ingantattu shine burinmu sai mun sake haduwa a cikin wani sabon bidiyo kar ku manta ku dinga subscribe da karawa domin ƙara mana ƙarfin gwiwa mun gode